عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu ta saki saduwa a yau sha daya ga watan safar dubu da dari hudu da arba'in da uku bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma kallo Madina inda kuma ya daidai da sha takwas ga watan Septemba dubu biyu da da daya za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba dan ba mun ta ba muna cikin suratu suratul kahf mun kawo har aya ta 44 yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta 45 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana ko kuma yake ce da manzo Allah wadrib lahum masal al hayat ad dunya kama in anzalnahu min as sama'i fa ikhtalafa bihi nabatu al ard أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلف به نبات الأرض فأصبح هشيما تدعوه السياح وكان الله على كل شيء مقتدرا نعم الله سبحانه وتعالى يأتي لمن دعا الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كبقى مسلم misalin rayuwar duniya mana ka buga masu misali da zai bayyana masu hakikanin rayuwar duniya ita rayuwar duniya ya sake ita kama'in an minas sama kamar ruwa ne wanda muka saukar da shi daga sama fasalafa bihi na batun da muka saukar da shi daga sama sai tsiran kasa suka cakuda da shi suka garwaye da wannan ruwan idan aka yi ruwan sama tsirai kasa sai su cakuda da shi sai su fito idan suka fito sai ko ina ya yi kyau ya zama kore ko ba ka bane bayan lokaci kuma fa mai zai faru ya ce fa asbaha hashiman daga nan kuma sai ya waye gari ya zama to busashe ke kasashe ta zuruhu riya iska yana kada shi ko'ina yana wazi da shi ina fata mun gane yace wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira kuma Allah subhanahu wataala ya kasance ne iko ne akan dukkan komai saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce da manzo Allah ya buga wa mutane wannan misali ne domin kada su rudu da jin daɗin rayuwar duniya anan wasu malamai suka ce an kwatanta wato rayuwar duniya ne da kasa yanda kasa za ka ganta an yi ruwa tsirran kasa sun fito ko ina ya yi kore daga baya kuma ya bushe ya kekashe su haka jin daji rayuwar duniya ya ke. za ka samu kanka yau kana jin daɗi kana da komai bayan lokaci sai ka ga wannan jin daji ya fi ko zai zaunto baka da wannan dukiyan kuma ko kuma kai kanka ka tsufa ya zama to baka jin daɗin rayuwar nan kuma sai zama ana kwatanta yanda jin dajin ana kwatanta jin duniya ta fiskan rashin wato wanzuwanta da yanda tseren kasa suke fitowa amma kuma ba za su cigaba da zaman kore ba bayan lokaci za su buce haka rayuwar duniya bayan lokaci jin dajin ta zai fi wasu masu kuma suka ce a'a ana kwatanta jin daji rayuwar duniya ne da ruwan sama ba wai da tsirran ƙasa da cikin cewa ba a da ruwan sama ake wannan misali ta yaya suka ce Allah yana kwatanta jin daji rayuwar duniya ne da ruwan sama ruwan sama yadda ruwan sama ba ta tabbata wuri da haka ita ma rayuwar duniya ba ta tabbata canzawa take yadda ruwan sama babu yanda za ka yi ka shiga cikin ruwa ba tare da ka jike ba haka kuma jin dadin duniya babu yanda za ka nitse cikin jin dadin duniya ba tare da ka cutu da fitintunin duniya ba yanda kuma ruwan sama wato yanda ruwan sama kadan madaidaki daga gare shi shine yake amfanarwa haka shi ma rayuwar duniya kada madaidaki shine yake amfanarwa ruwan sama idan yayi yawa barna yake yi haka shi ma jin dadin duniya idan yayi yawa halaka da mutum yake ina ba ta fahimci wannan sai da mata wannan fiska ne ake wannan ba da wannan misali shi yasa a wani hadisi an zara sanan yake cewa qad aslaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah yace akika ya rabauta duk wanda ya musulunta sannan kuma wa ruzika kafafan kuma aka azarta shi daidai abin da yake bukata wa kanna'ahu Allah bima ata kuma Allah ya bashi wadatan zuciya Allah ya saki yana ya yarda da abin da Allah ya bashi to wannan ya rabota amma duk sanda mutum ya nitse cikin cikin da rayuwar duniya to halakar da shi na'am sai Allah ya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوما نسير الجبال وترى الحظ بارزة وحشرناهم فلم يغادر منهم أحدا نعم سيكون المال والبنون زينة الحياة الدنيا Allah ce ga dukiya da ƴaƴa duk wannan ado rayuwar duniya ne wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala amma al baqiyat wato ayyuka masu wanzuwa as-salihat nagari masu kyau khairun inda rabbika thawaban wadannan sun fi alkhairi sun fi lada a wurin ubangijinka wa khairun amala kuma sun fi buri sun fi zama to buri mai kyau wato anan Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana cewa akwai abubuwa da dama na jin daɗi rayuwar duniya daga cikin su akwai wato dukiya da yara sai dai kuma bai kamata mutum ya bar waɗannan abubuwa su shagaltar da shi su kautar da shi daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka ji daji ga dukiyanka ka ji daji iyalanka amma kuma kada haka ya hana ka kamar da hankali akan abun da zai fi maka alkhairi a wurin ubangijin ba saboda waɗannan jin dadin abubuwa ne masu gushewa ina ba ta gane shi yasa a wani wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana ne zuyina na hubbu shahawat min nisa Walbali, balid wal qanatir al هو من الذهب والفضة والخيل المسومة والحرث والأنعام يتل ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثواب فيتل قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنة هذا بايا يا غامنا المال والبنون آه، زين للناس هم الشهوات an kawata mutane son abubuwan shahawa na yara da dukiya da zinari da azarfa da dawakai da menene ita wannan duka masa'ul hayati duniya wannan jin daji na rayuwar duniya amma kuma a wurin Allah akwai lada wanda ya fi wannan wanda ya fi kyau sai sai ba zan ba ku labari da abin da ya fi wannan duka kyau ba ma'ana waɗannan abubuwa suna da kyau amma kuma abin da yake wurin Allah ya fi shi kyau shi ne abin da ya kamata mutum ya mai da hankali a kansa to shine abin da wannan ayan take nuna mana sai Allah yake wa yawma al jibala yace a ranar da za mu tafiyar da duwatsu al arba kuma za ka gan kasa bari zatan za ka ganta a bayyane an baje ta yace wa hasharnahu kuma za mu tattara su falam nughadir minhum ahada ba za mu bar ko mutum da ya ba daga cikin wannan abu ne wanda zai faru a ranar tashin Kiyamu. wa yau manu sayyiru jibal ranar da za mu tafiyar da zuwa yaushe ne Allah zai tafiyar da zuwa ranar tashin Kiyamu? idan aka yi busa a cikin kaho ina ba ta gani sai Allah subhanahu Ta'ala ya tafiyar da duwatsu ta hanyar miƙe ta daddaka ta za yi ta zama su kamar kura ina fata mun gano sai sa da yake wannan su faɗi za suri na katun wahida da aka yi busa a cikin kawo busa guda daya yake wasu milafin ard wal jibal fa dukkata dakkatan wahida sai a dauki kasa da duwatsu sai a nike su nikewa guda yake fa yawma idin waqa'at alwaqi'a a wannan ranar mai aukuwa zai auku da zai auku suna ranar tashin kiyama ina ba tambaya to aka ta wannan hanya ne Allah zai tafiyar da zuwa nike ka za yi kamar to kamar kura za ta dinga tafiya a iska kana ganin ta kana tunani wato da jikinta amma kuma kura ne kamar kura take kasan idan ka jiji kura haka kawo ta sama za ka dinga gan alamun a cikin iska ko ba wani to haka zuwa kula zama ranar ga sunan da za ka ganci da girman shi kamar da tana nan da jikinta amma kuma tafiya take kamar kura kamar girgidi yake wasarar arba wasarar jibala ta haƙaƙura jamidatar wahiyar tamuru marar sahab za ka gan zuwa su kana ganin ta kamar sandararru ne amma kuma tafiya take shudewa take kamar kamar girgidi ina wata gane wannan zai faru ne a ranar tafiya yace watar al'arba ba rizatar to a lokacin za ta gan kasa a bayyane an baje ta mana babu komai kuma a kasa ko kasa za ta koma la an gane wannan saboda babu sun kuma babu itace babu gine-gine babu tudu babu rafi ba komai tana nan flat shi ne malam Allah subhanahu wa ta'ala a a a a a a ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعاً صفصفا سيتمي إيه؟ لا ترى فيها عوجا ولا أمدا لا ترى فيها عوجا بذلك قولي كركتبا اشتكتا ونلوك في إيه؟ فلاح سيتمي ولا أمدا بذلك قولي كدوة هنا بذلك كيني صفصفا دي كيني معنى صفصفا دي أنا أعلم صفصفا ولا شيني وترى الأرض باردة يتي وحشرناهم za mu tattara su mutane bayan kowa ya mutu Allah zai rayar da shi a tattara mutane gaba shida falam no ga dirmin ahada babu wanda za bari kada wani ya tunan cewa ni na mutu aka zo tayar da mutane kila Allah ya manta da ni ba za a sake ni ba shike na nawa na kira a babu Allah ce falam no ga dirmin ahada babu wani ko mutun ya da mu bari kowa sai mutashi sai mun tattara shi dukkan mutane tun daga farkon halitta a zuwa karshe قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم سنة دفوق الله ظل وأنا ستراء أعضائي فما متنبري كوي حد دبوبي حتى دبوبي في الله يا سائر جسدك حتى ترى التي وما من دابة في الأرض ولا طائر يسير بجناحيه إلا أمم أمثالكم yace mai ma faratna fil kitabi in shay yace kuma ila rabbihim yuhsharun kuma ila rabbihim yuhsharun babu wata dabba a cikin kasa ko kuma wani tsuntsu da ke tafiya da fika fikansa a fati al'ummomi ne kamar ku kuma al'ummomi ne daban-daban Allah ce ma faratna fil kitabi in shay ba ba mu yi sakacin bari wani abu a cikin littafi ba yace sa'an nan kuma zuwa ga ubangijinsu za a tattara kenan wannan alhashar ba wai kawai mutane bane da aljanu hatta dabbobi ga baki da kowa Allah zai tattara mu a gabansa a ran tashin kiyama na'am akan dawo wurin وَإِنَّ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لم نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما عنه حاضرا ولا يظلم ربك أحدا نعم التي وعرضوا على ربك كما sai a kawo su a gaban ubangijinka idan an tattara mutane za a zo da su a gaban cikin sahu haka na za a tattara jama'a cikin sahu a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wasu malamu suka ce sahu daya za a yi tunda Allah ke saffan cikin sahu saboda ka sahu da ne kawai wasu malamu suka ta sahu sahu ne yadda Allah ya ce saffan amma yana nufin sufufan ne saffan saffa kamar da Allah ya fada game da marafi yake yake yake yake menene yawma yaqumu ruh wal mala'ikatu saffan la yatakallamu kaga anan ya ce ranar da ar-ruh mala'ika jibril da sauran mala'iku za su tsaya saffan cikin sahu wannan aya watakila mutum ya fahimta cewa dukkan saffai a sahu da ne a wani wuri Allah ya ce waje rafuka wal malaku saffan saffa ko ba ka wani saboda haka cikin sahu sahu ne malakun za su kasance saboda haka su ma mutane a haka za su kasance sannan kuma hadisi ma ya nuna akwai hadisi wanda wasu malamai sun inganta shi inda Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai ce da malaiku zai ce ya malaikati aqimu ibadi sufufan aqimu ibadi sufufan sai da bayina a cikin sahu sahu kowane sahu wato za hada mutane ne kowa da makamancinsa ina fata mun da mutanen kirke suna kan mutanen kirke wanda mutanen da babu na kirki bane kuma suna tare da makamancin ina shuku. to yace wa uridu ala rabbika saffan a lokacin da suka aka jera su a cikin wannan sahun sahun sai a ce musu sai Allah ya ce masu laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra Allah zai ce da masu hakika kun zo mana kamar da muka yi halittan ku a karin farko eh, kun zo mana kamar da muka yi halittan ku a karin farko bi mana yanda kuka zo duniya haka kuka zo lahira ta ya kuka zo duniya kirara ko ba kowa ne kufatan horatan burla ko haka muka zo mun zo kamfatar ba takalmi auratar tirara gurla ba kaciya to haka za mu koma a gaban Allah subhanahu wata'ala maza da mata ana shi suna cewa manzo Allah mutane maza da mata za su tsaya tirara suna kallon juna manzo Allah yace al'amur ashad min zalika eh, al'amur ashad min an yanzura ba'dhum ila ba'd lamar ayya fitani wani ma ya fashi su samu lokacin kallon sa to haka kowa zai zo gaban Allah subhanahu wata'ala a yi wannan halin kama na kwadin hikimuna kama khalakunakun awwal marra allati bal za'amtu allan naj'ala lakum maw'ida wannan Allah zai wannan magana daga kafirai allati a'a bal za'amtu a'a kun riya a zukatan ku cewa me allan naj'ala ba za mu sanya maku lokacin haduwa ba haka kuke gani amma kuma gashi kun gan cewa mun sanya muku kuma lokacin ya tabbata yace wa wudi'a alkitab to a lokacin sai a ajiye littafi wani littafi za a ajiye littafin ayyuka ina bata mugani. za a ajiye littafin ayyuka za a fara ajiye littafi a gaban kowa kafin a fara ba mutane littafin wasu a basu ta hannu dama wasu a basu ta hannu hagu wanda aka bashi shi ta hannu dama ne wanda ya samu rabu wanda aka bashi ta hannu abu kuma wanda ne wanda zai halaka a lokacin tun ma kafin a ba mutane littafin su idan aka ajiye littafi a gaban mutane yace fataral mujrimina mushfiqina mimma fi to a lokacin za ga mujrimai masu laifi mushfiqina mimma fi suna cike da tsoro suna tsoron abin da yake cikin litafi. Litafin aikin su ne sun ma kafin a ba su sun kafin a bude suna tsoron abin da yake ciki tsora su kansu san abin da suka aikata a duniya ina fata muka ne mushfikina mimma fi suna tsoron abin da yake ciki wa yaqulun sai su dinga cewa ya waylatana kai shonmu ma min hadal kitab me ya samu wannan lissafi la yuqadiru safiratan wala kabiratan baya barin wani abu kadami karami ko kuma babba illa ahsaha afake ya kididdige su duk wani abu sai wannan lissafi ya rubuta me yasa wannan lissafi ya ya ba zai dambara baro na ba Allah ce wa wajadu ma amilu hadira kuma suka sami abin suka aikata a halarce an zo da shi Allah ce wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta kowa So ka iya abinda ka aikata shi ne za ka gani a cikin wannan littafi ina fatan gani wannan yana tabbatar mana cewa me ayar tana tabbatar mana cewa laifuka su rabu kashi akwai manyan laifuka akwai kananan laifuka kowa ka wani la yugadu sawiratan wala kabiratan kenan akwai fadair zunub akwai kabair zunub ya zo manyan laifuka kamar da malamu suke cewa shi ne duk wani laifi da Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin azaba ga duk wanda ya aikata ta azaba ko kuma kaje an ce Allah ya tsine ma wanda ya aikata kaza ina fata muka ne yake wannan laifuka ne manyan kaba'ir irin wannan laifuka Allah baya ya so sai mutum ya yi tuba sai da tuba sannan kuma kananan laifuka su kuma ko da mutum bai tuba ba matuka yana aikata ayyukan alkhairi waɗannan ayyukan alkhairi za su goge mashi kananan laifukansa innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at haka nan kuma Allah na goge kananan laifuka idan mutum ya nisanci manyan laifuka in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum inda za ku nisanci manyan wanda muka hana ku to mu kuma za mu kankare maku kananan zunubai saboda haka akwai kananan zunubai akwai manyan a zunubai sa'annan kuma mutum yana nuna mana cewa mutum ya kamata kada ya rena zunubi saboda littafi da ake rubuta ba ta barin komai la yubadiru sabiratan wala sabiratan illa ahsaha babu wani abu da zaka aikata sawawa alheri ne ko shari ne a fati zai rubuta ba ina ba tambaya saboda haka kada mutum ya rena laifi haka kuma kada ya rena nada Allah subhanahu wa ta'ala baya zalunci duk abin da mutum ya aikata shine زي ترى a النام wannan نعم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من أيديهم ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من يسمع بئس للظالمين بدلا خلق السماوات والأرض وما كنت وما كنت متخذ المضلين عبدا نعم قالت وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم Allah yake da manzo Allah ka tuna ko kuma ka ambata musu lokacin da muka ce da mala'iku usjudu li adam mun ce da mala'iku koyi sujjada ga annabi adam fa sajada sai mala'iku suka yi wannan sujada. illa iblisa sai dai iblis shedan shi kada ne yake yin sujada. Allah ce kana min aljin ya kasance daga cikin aljannu fa fasaka an amri rabbi sai ya saba ma umurnin fa, ya ki yayi sujada sai ya saba ma umurnin fa. da wannan aya jumhur malamai suka tafi akan cewa iblis ba malaika bane ana wata mangare shi ba malaika bane shi aljannu ne tunda Allah yake kana min aljinni ya kasance daga cikin aljanna kenan ba mala'ika bane Allah dai ya daukaka matsayin shi ne ya sa shi yana rayu tare da mala'ika amma asali sa shi ba mala'ika wani saboda Allah ke kana min aljinni kuma sai ma zai zama mala'ika alhali Allah ya sifanta mala'iku ya ce menene la ya'sunna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yumarun malaiku ba sa sawa ma umarni Allah shi kuma wannan an ce sofa saka ana amin rabbi ko ba ka bane saboda ka sifansa da ayyukansa ya kawo ma ayyukan aikin malaika ina fata mun gane saboda ka shi ba malaika bane shi ya kasance ne a cikin aljannu sai ya saba ma umarni ubangiji sa sauran malaiku sun yi amma kuma shi ne ki Allah ce afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu Allah ce yanzu za ku dauke shi za ku rike shi wa zurriyatahu da kuma zuriyansa awliya za ku rike su masoya min duni ba ni ba wahum lakum adu alhali kuma su matiyanku ne shaitan na farko mai sabon Allah ne na biyu shi ne ya yi fitar da annabi adam da matar shi hawa daga aljanna sa'annan kuma a lokacin ya ransa ma Allah cewa sai ya batar da jama'a to mutumin da ya yi wannan sai mu zo mutum ya tashi ya rasa wanda zai rike wanda zai rike masoyi sai ne wannan mutumin mutumin da ya ce ni sai na batar da kai kuma ka ce kai na abokin da haka wannan akwai hankali da wannan mu eh, shi yasa Allah ce bi'sa lil zalimin badala Allah ce wannan canji na azalimai ya munana mana duk wanda zai rike shaida a matsayin masoyi azalimi ne kuma ka canza ka bar Allah subhanahu wataala wanda ya halitanka yayi maka ni'ima ni'imomi daban-daban ka bar Allah ka je ka rike makiyanka makiyinka a matsayin motsayi to kai azzalimi ne kuma wannan canjin da kai mummunan canji ne baka yi sa ba a canjin ka ina wata muka jana anan Allah ce afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu yanzu za ku rike shi shi iblis da zuriyansa yana yana da zuriya ko ba gaba ne to amma ta yaya yake zama zuriya ta yaya yake zama zuriya wani malami imam sha'abi ya ce wata rana wani mutum ya zo wurina ya ce ya imam ya ce na shin shi yana da mata ya ce sai nake mashi gaskiya ban halarci auren shi ba wani amsa shi ba da ce mashi eh ko a ba ita gaskiya ne ban halarci auren shi ba ta mutum sun ya jiya zai tafi shi imam shafi ya ce sai na tuna da wannan aya Allah ya ce afata takhidunahu azmuri yatau ita sai kira shi da ce eh yana da mata tunda babu yanda zai zamu zuriya sai ta hanyar mata ko wanda wani inda mu aka rayuwar mu yake ko mutum ba za mu a zai yana da aure zai da mata yadda sai na tuna wannan ayan sai na ce mashi eh kana da mata sun da Allah ya ce amma tattakhidunahu wa zuriyatahu awliya to haka wannan shine ra'ayi yana da mata kuma ya haifi yara yara da zuriya wannan ra'ayi shine ra'ayi Imam Qatada shi ba sabon wasu malamai ba su yarda da su ba suna gan irin wannan lamarin yana bukatar nasi abu ne na zai ko wa ka wani kuma Allah subhanahu wataala bai ce mana yana da mata ba Allah subhanahu wa ya ce mana yana da zuriya to raka kawai mu tsaya anan nan haka ya ya samu zuriya Allah wa alam ba mu gani ba almuhim dai yana da zuriya wanda shine iya wanda Allah ya gama saura kuma mu sani ba kuma mun bar ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala almuhim wadannan zuriyarsa su ne rundunansa da yake tura su su ya tabbatar da mutane ina ba ta mutane yana da su da yawa su yake aikawa su shiga cikin gari su yi kokari su a batar da jama'a kamar da ya tabbata cikin wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yi kan ajiye menene hulan sarautansa kan ruwa sai ya tura rundunansa cikin mutane sai su tafi sai su dawo daga baya inda suka dawo wanda yake masa ai da na je wurin wani ban kyale shi ba sai da na sa sai da kasa ya aikata kasa yake masa tafi ba sa abin da kai wanda ce ai na je wurin wani ban kyale shi ba sai da na sa fiye aikata kaza yake tafi abin da kai har ta wanda zai zai masa ai ban kyale shi ba sai na sa shi ya saki matan shi ya ce masha Allah kai madalla da a wani ya ce sai rungu rungume shi ya ce masa madalla da ya nema an ta madalla da an muhimmi ya da rungume yana tura su su je su batar da mutane su ne waɗannan zuriyar ba Allah ya ce ma ashhadu khalqas samawati wal ard Allah ya ce su waɗannan shaidanun da wasu suke bauta musu suke rike su masoya bayan Allah Allah shi waɗannan shaidanun fa ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard ban halarto da su ba a yayin da nake halittar sammai da kasa ba nan lokaci babu wani shaidan da ke da rai lokacin da nake halittar sammai da kasa ba kowa lokaci mun ga wannan ma a ashhatu khalqa samawati wal ardh mahalarto da su ba lokacin da nake halittar sammai da kasa wala halka an anfusihim haka na kuma mahalarto da su ba lokacin da nake halittar kawunan su mana su kansu shedanu ba su nan sashin ba su nan lokacin da ake halittar sashin Allah ce wa ma kuntu muttaqidal na abda ban kasance mai rike mai rikon wato masu batarwa mataimakawa wato ayan tana tabbata da cewa Allah subhanahu wata'ala wadatacce ne a zatinsa baya bukatan kowa babu wanda yake nan san da ya halitta samu da kasa ina ba ta mugari da haka waɗannan da ake bauta ba waɗannan aljannun da shaidanu ba su cancanci bauta ba wannan suna wanda ayan take tabbatar mana tunda ba su isa komai ba ba su suka yi halitta ba kuma ba su yi tarayya da Allah lokacin da Allah yake yin halitta ba saboda haka su ba komai ba su ma bayi ne kamar mutane sannan kuma Allah ce ban kasance ne riko masu batawa masu batar da masu batarwa mataimaka ba mana Allah bai kasance yana riko yana riko kowa a matsayin mataimaki ba amma kuma Allah ya ambaci almudallin masu batarwa domin yana mana cewa in ma mu muna da bukatar neman taimako a wani wasu to bai kamata mu nemi taimako a wurin masu ɓatar da mutane ba shine amfani kebanta su da ambato man ba ka ba kawawa masu ɓatarwa, da wanda ba su ɓatarwa duka Allah ba ya bukatar kowa jini to amma kuma Allah ya ce ni ban kace me riko masu mace mataimaka ba bi mana in ma mu muna da bukata yi da ya kamata mu rike masu ɓatarwa a matsayin mataimaka ba wannan shi labin da ya cikin karatu ne nan فيوم يقول الناس شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المؤمنون النار فظنوا أنهم واسعوها ولم يجدوا عنها مصرفا نعم إذا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم kuma ka ambato masu tuna masu ranar da Allah subhanahu wata'ala zai ce zai ce da kafirai na du shuraka yadda zina za'am ku kira abokanan tarayya na da kuka riya ba kun tina na abokanan tarayya ba to yau ku kira su wada'ahu a lokacin su kuma sai su kira su duk wanda ya kasance yana kiran wani a wani ranar sai ya kira wannan din da ya kasance yana kira su amma kuma falam yastajibu lahu da suka kira su ba za su amsa musu wa ja'alna bainahum mawbiqa sai kuma muka sanya halaka sakan mawbiqa ai halak mahlak sai muka sanya halaka a sakanin sai da ka ma mutum ya kam yana kiran wani a nan duniya yanzu a ranar ta jike ba ya san cewa wannan din da yake kira ba zai yi masa komai ba kuma Allah sai ya kira shi sai ya ce masa ka kira shi kuma ya kira din amma kuma ba abin da zai masa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum law sami'u mastajabu lakum yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum zafi ba wa mu da ku bayan anan sune suke ce ma mutane ku kira mu amma a ranar za su ce ba ruwan mu to Allah ce wara al-mujrimuna nara a lokacin sai mujrimai masu laifi su ga wutan jahannama fazannu annahum muwaqi'uha a lokacin sai su samu yakin azan anan ba ba ana nufin zato ba ko shakka ana nufin yakin fazannu annahum muwaqi'uha a lokacin sai su samu yakin cewa su fa masu aukawa ne a cikin ta a su shigen ta ne walam yajidu anha masrifa kuma ba za su samu wani makauta ba daga gare ta babu wani abu zai iya kauce su daga shiga wuta dole ne kawai shiga za su kuma yi kuma da kansu za su tabbatar da haka kashi nan dai a riga an ba su littafin su riga suka abin da ke ciki saboda haka sun san cewa nan ne makoman mu kuma ba su da ba da suka yi Allah ya kiyaye da daga wannan hadisi ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا جاءهم إلا ويستغفروا ربهم إلا إلا أن تأتيهم الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا نعم يجي ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل التي حقيقة mun jujjuya ga mutane mun sarrafa mun jujjuya ma mutane a cikin wani alkur'ani daga kowane irin misali Allah ya buga misalai daban-daban don ne domin mutane su dauki wa su bi hanyar shirya su nisanci hanyar ƙasa Allah ya buga misalai iri Allah ya buga misali da kuda ya yi wannan su zurba lakum matsalun fastami'u la duriba lakum matsalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u ma'ula zuwa karshen aya Allah ya buga misali da kuda Allah ya buga misali da gidan gizo gizo ha masalul ladina taqatu min dunillah awliya kama salil ankabut taqazat baita zuwa karshen aya Allah ya buga misali da jaki masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kama salil himar kuma ka bane Allah ya buga misali da hatta soro kuma ka bane menene azatul bakara لا يستحي أن يضرب لكم مثلا ما بعوضة منها فما فوقها هو باك Allah ya buga misalai daban-daban ya buga misali da ruwan sama ya buga misali da da da da duk wani abu da kake tunani misali da ga suna iri-iri wani lokaci ya buga wannan misali domin ya nuna kadaitakan Allah wani lokaci ya buga misali domin ya nuna wato tashi yiwuwar tashi alkiyama wani lokaci ya buga misali domin ya nuna mana hakikanin rayuwar duniya kamar muka misali abin misalai iri-iri sosai da kuma babu mai hankalta waɗannan misalai sai masu ilimi yace wa tilkal amsalu nadribuha lin nas wa ma ya'qiluha illa al-alim waɗannan misalai ne muna buga ga mutane amma kuma babu mai hankaltanta sai ne sai masu ilimi sai za wani daga cikin magabata duk sanda ya karanta wani misali a cikin alkur'ani kuma ya kasa fahimtar me ake nufi da wannan misali sai ya fashi da kuka idan aka ce su bisa kai ga kuka ya ce ni jahili ne Allah ce wa ma ya'qiluha ha al-alimun ni kuma gashi na kasa gane wannan to ka kira ni jahili sai fara fuka mu kuma gashi na karanta kuke karanta kuma ba mu ma san me ake fada ba balle ma mu sani <laughs> ko mun gane ma me ake cewa na kuma ba mu ko a jikin mu normal kawai ba kuma <laughs> normal ba ba ba ma din komai Allah Allah bai kamata ba subhanallah Allah magabata kuka suke in sun karanta kuma wasu fahimta wasu su fashe da kuka to Allah ce wa tilka al-amsalu nadribu hadin nas wa ma yaqiluha illa al-alim inda baka gane ba to ka baka cikin alimu ne to ne mu ne kuma ba za ka iya daukan wazi daga gare shi ba su da Allah ce wa yadribu Allah wa yadribu Allah al-amsala na eh, la'allahu ya yatazakkarun domin su dauki waje Allah na buga misali ga uku domin su dauki waje amma kuma ne ba sa dauka Allah ce wa kana al-insanu akthara shay'in jadala kuma mutum ya kasance shine abin da yafi komai musu cikin halittu gaba da shi na adam shine abin da yafi komai musu ana buga masa misali domin ya bi shi eh, hanyar shari'a amma kuma sai ya ta musu ba zai yi ba duk abin da aka fara sai ya zo da wani wani dariya na shi wannan shine halin ɗan adam ba wanda ya kai ɗan adam jayayya Ɗan adam ne zai yi jayayya har gaban Allah ran tashin kiyama kamar da ya tabbata cikin hadisin ana bin Malik wata rana yace wata muna zuwa da Allah manzo Allah manzo ne fashi da dariya kuka kalle kuka ce me ta kake dariya ce kun samu yayin ki dariya ce yana mamakin mutumin ne da zai zo gaban Allah sai ya yace da Allah Ya ce ya kai Allah ba kai alƙawarci ba za ka zalunce ni ba Allah ce na ka fara zalunce ka ba ma Ita to ban yadda wani ya zama mun shaida ba a face ni kaina ko kuma wani gaba da cikin gabobin jikira Allah ya tsoke ne ba kuma kai kanka ka isa ka zama so shaida akan kanka sai a rufe bakin ka sai a sa gabobin jikina su fara magana ido kai ce ai da ni ka salli wannan haram hannu sai ce ai da ni ka doki wannan haram kaba sai ce ai da ni ka tafi zuwa wurin wannan haram waye aka kowanne sai sun fada in sun gama sai a ba su dama ya fada yayi magana ana bude bakin sa sai ce tir da ku wannan jayayya duka saboda ku nike kuma gashi na kun fara ne. sai ya cire ma gabobi shi ba a gaban Allah ba yake wannan to wannan shine dan adam wa kana wa kana al-insanu akthara shay'in jadal mutum ya hafi kowa jidali wani lokaci jidali da gaske wani lokaci jidali a ga kariya eh, wata rana manzana sai wata ya taba zuwa kofar sayyidina ali da na fatima cikin dare ya je kuma mu zama sai ba za ku tashi ku yi sallah ba dan da yake masa ya kai manzo Allah ai rayuka mai na hannun Allah da Allah ya kanda ma zai tashi ku yi sallah Allah zai kanda ma zai mu yi bacci mu manzo Allah ya ji yace wa kana wa kana al-insanu akthara shay'in kadaba wannan ne hadin na Adam na'am Allah ta wa mana annasa an yu'minu in ja'ahumul huda Allah ce babu wani abin da ya hana mutane su yi imani idda ahumul huda a lokacin da shiriya ya musu wa yastaghfiru rabbahum kuma su nemi gafara ubangijinsu illa an ya illa an ta'tiyahum sunnatul awwali har sai wato irin abin da ya ma mutanen farko ya musu aw ya'tiyahum azabu qubla ko kuma azaba ta zo musu gaba da gaba mana kafirai babu abin da ya hana su imani a fashe taurin kai ba wai bayani ba ne da ishe su ba ko kuma a kona abu mai rikitarwa cikin alkur'ani ko a cikin magana manzala a'a duk wannan ba shi ne? ko kuma hujjoji da manzala ya zarto ba su da karfi a'a ba su ba ne? a'a ba abin da ya hana su imani a fashe cewa suke mu fa ba za mu yi imani ba sai irin abin da ya sami mutane farko ya zo mana fa'tina bima ta'iduna in kuntum nan sadiqin haka suke jima manzanni ko ba ka bane ne ba za su imani ba aw ya'tihum al'azab ko kuma azaba yazo bakata ko azaba to azaba ma yazo mana mugin muganta irin wannan taurin kai shi ya hana mutane imani ba wai hujjoji manzo Allah ba su da karfi bane ko kuma bayani da yazo da shi ba ba bayani ba ba ba gamsashe ba gamsashe bayani bane a taurin kai mutane ne shi hana su imani sallallahu alaihi wasallam

Allah ai ba mu aiko da manzanni ba a face su zama tunai illa mubashirin a face su zama to masu albishiri wa mundirin kuma masu gargadi suna ma mu'minai albishirin aljanna suna gargadin masu sabo da wutar jahannama wa yujadilu na kafar? sai da kuma waɗanda suka kafirta suna jayayya bil batili suna jayayya da karya li yudhihu bihi al domin su kawar da gaskiya da shi sai su zo da karya domin su kawar da gaskiya da shi allati wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa kuma suriki suriki wato ayoyin mu da kuma abinda ake masu gargadin sa surike su abu iji eh, ba su imani ba sai da su zo da wani hujjojin karya ga gaskiya a bayyana kowa na gani amma kuma sai su dinga zuwa ma mutane da hujjojin karya domin su kawar da gaskiya sannan kuma sai su dinga izini idan aka ce musu tsoron Allah ga irin azaba da Allah yake maku yake maku gargadin sa sai su daga izini da azabar Allah sai ya zai zai wannan abuwa duk mai izini da azabar Allah da ya zama tukashi tunda Allah ya ce wannan sifa ce ta kafir ina ba tambayar to haka duk mai izini da wani abu na addini tawawu nadan Allah ko kuma azaban Allah to wannan ya zama to kafir to haka wannan abun babban da a musulunci zamu sai anan ومن ما كان تدري اليوم لا ننسى إن مكا يكون سوريا لي يزمونه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا أقول الله إن بعد أمس برجلا من ليس أمس لكن أيضا نعم, نعم. Allah ko Allah